amma ga wanki na biyu an ka wanki na farko a ruwa ma tsarki a ba su da komi na biyu sai a sa ganyen magarya ganyen magarya sun ci haɓo shi a kai haɓo shi a kai ya sa cikin ruwa a haka sabulu shi ko fa yake ko kuna eh? zuwa hmm? eh a sa sabulu ya bukatu sannan na uku za a yi kuma a yi da wanda bayan an yi wancan na farko da an an samu gaya ko sabon na hukuku ko na uku eh? Eh. da kuma a'a ko fara an sabon daga baya bayan an yi na farko to na biyu da su a Eh, wata gari dubu kan sun tsoron tashi shi ne da shi shi ne wani amma a su tuntar da jikin ci da ya ta zuwa goya wadda alamur da fi'in sannan an so a ɗaya na haga haika wani abu wanda yake na mai sanyi wajen tagawa eh, don a sauƙaƙa ma ba don shi ba shi a gashi bisa wani abu mai ɗan ɗan abin kamar gado haka ko wani abu mai cika wannan matsala matacce da ta kawo da shi amma nan wurin wanka wannan matsala ce da wa ita da wuturan tashi wankan in an ka yi wato wanka guda in an kai yi bitu a yi domin guda ya hanyu ne ke bitu ya balgacewa sannan in an kai uku in an kai bukatu an kai na uku a yi na biyar eh, domin gudu uku sun yi hudu kudu uku sun yi kiwa amma su kuma biyar su a wuce in an kai yi shidda ko ai bakwai in an kai muku an haza akwai bukatar bukatar tsari a takwas amma ta ai tara zan kalkafa ne ba an yi magana wuturi riba, kamar da kafa ne shi ma an so a yi wuturi an kura tashi shi kuma da saba'in daga ɗaya har zuwa bakwai amma ga mace da namiji biya aka yi na an tsara ga mace ya kai tara to an yi ɓanna in an tsara ga namiji ya kai shidda an yi ɓanna wanda a sunna a wa namiji a wa namiji biyar a wa mace ya wuce wala mi bi na an riga an yi wanka wala mi bi karu buɗi na jafafin, na an riga an yi wanka kan najasa ta tuba ta ba a kan sauka in an riga an yi alwala na da ta tuba a kiwa sai dai wa gutsilat an wanke gaba saboda haka irin abin da aka samu yau matsala ta a daga mota ko wani abu ko a kan injiniya wani bishiyar su an kan yawan kare kan za ta wuce gida da jiba mota ko wani abu da ta shi ba a shi da wanke wannan in ma har ta taɓa shi ma ko a wanke shi amma babu komai a kan Sai ne? wa badani bi birkin dan ana wanka to an dan da ciki ne da nan sauki kuma kana jira ka taba da kaban wa subba ma'in shi kalle maharajai an da ruwa a cikin wankin mai sai ne guda kun ga a wankin wacce ce ne guda biyu to an zuba ruwa a wankin amma a sa shi rikicin ku hmm. da kalkahi wanda an nufi ya da shiga hannu eh. wani ibra'u na turra lahu an samu kuma a sadu da na mahar zai din kuma da wata najasa da shaidu su cikin talaki kila ya rikin cikawa ba sani ba nazar talaki sani ko ana iya saduwa da wurin a cire ta an an bukatu ba sau da atuhu an suwa wanda ake wa wanka alwala amma shubi shubi ba ta yi hukunku ba wata a hudu a tsanani an so an gurza haƙura ne don gurza mai haƙura ne wa an fihi haka na an su a dan gurza hanci ne amma bin rikafin da kai haka nan ba ruwa a kwasuwa ba mamnuni an fasa hina ba iya ba kada kada a ɗebo a ce a yi haka ya dai jikin jikin shi na yi kuma an ka jikin ba ta akwati mai mala tsura asin yi an korin kurkure ba baki na dan karkar kai ne amma da rinki da kauki ka ka kwaramiya ka tare ko kina mala yake jimar malakin ko kun kurkura baki wa adamu huduri gairu ma'inin haka nan kuma yana masu ciwon ka an so rashin halarta wanda ba ce maka ya gaba wanda ba ce maka zai yi bako da ilimin sa ko kuma ga tattarawa ko ga wanka da kuma Allah kai ji guri kai shi kun kuna da zai eh, sai maka ga ko mu wa kaburun sannan an so sa turare na sako domin yana sanya yawa ga ruwa yana sanya da cikin da ta sa turare Allah ki da shiga wankan na karshe a kuma shi saboda annan kanshin sa wani shifa idan aka ƙara wanka mace an sa kyalle ta daban kuma a ɗauki sanyi da ka sanyi ne ba ta da kyalle idan an ka gama wanka ga matacce ba ko tsanin ba sai an ka cikin da kafar sai an ka an ka so gudu shi wurin nan da jikin nan nan zai fara lalacewa kuma zai gaugawa lalacewa saboda hararar fulkan bayan da cikin balon saboda haka masana suke cewa an gama wanka to a so tsanin ana da shiga likafar ba a son a sa shiga likafar sanyin nan da jiki ne da kafar maza maza likafar zai lalacewa

an so wankan wanda yawa ba ke wanka dan ya kasance shi wankan ya gama saboda tabbatar ruwa da mishi wanka kuma nan da mu'alaja da jikin yana iya sa mai kasala amma in ya zo wanka to kuwa ta za ta dawo wanka kawai wanka ne wanka ta na wankan yin babu to mu zo wa bayanu sannan an so likabani fari wata jami'in an so turaren tashi irin turaren gada aka kana gaji da sauransu kuma a zama turare a kada likabani ana tsana da an so haka wa adamu ta kuriji anil gusuli sannan kuma an so rashin jinkirin likabani da wanka don an so da kuma wanka ya zalle kafin yara kada a dai ana tsinci likafin ana wa sai ko an san likafin na ana ya kawo Kana gama wanka kada gama wanka abin ba ta ci ni aka jira likafin wanka a ce an kare ku ba wa ziyaratun ala da wahidi sannan an so ƙari ga likabani bisa da guda sun yi daga gida da ke shafiya to an sa yau kuma wala kuma da za'id in shakha al su mamaci ya mutu an kace a tare da ya ne kamar cikin dukiya ce sai magara kun kace a kai da su ne da su an kace mu ba ana a tare da kamar guda biyan ne ni wa ba ka tsoro a dai mai guda ko a mai uku cikin magada sun kaci ba su yadda a tara ba ba mai kuɗi da tara a jini amma ya mutu kabar ne za a yi ba ɗin da shi ya a yi da baki a yi kuku a yi da kuna ta ba magana sun shakarwa su magana sun koruwa Eh? A'a, sai sun ka suna da bukata abinci. A suna na. Iyali? A to ai wannan iya riga ya kama wasiya ta. Eh. Iya riga ya wasiya kama abin ne. Illa an yi wuciya. ko gane ba sai inda ya wasiya shi in ya mutu a mai likaba ne biyar wannan kan dole in su nufi su za a ruwa cikin kudin jikin shin ana iya tebe abinda za a yi mai likaba ne a bata shi biyu cikin gaske ko suna harawa ya mai likaba ne ba a yi ya wuce abinda an naji halin wajibu shi wa'adin da an wajibi ko bun ya suruhu ko a wanda ke ruhin shi ne ko ina na hada wajaba ko su kura aurati ko su abin da ke ruhin al'aura sai kai wal baki sunnatu kura sunna na ina in ta ba a yadda in dai an al'aura sai kai shi haka nan ko da Allah kuɗi khilafu mallama sunna da juna ku sani irin wani tsarin tura ruwa yana da rai a duk aka tara tara ki mai da rai ana ja haddace haddace kawai da za a yi maka magana yana da magana a wuturuhu ba gina ba sannan kuma an so shi ne a wuturan tashi wasnani alal wahidi an so gabani biyu akan guda domin sun kura amma shi guda ya zama wuce ko haka ba su alal arba'ati sannan kuma an so uku uku ga hudu an gabata uku uku ga hudu domin uku sun zama wuce ne ana suturantarwa a kawo uku zama sutura sannan an gabatar da hudu akan an gabatar da biya akan hudu wata kalisu ko to shi dai inda alikafa ni an so a washi mata ci tabuwa wata aminu an so a wa mata ci rawani to an kai mai rawani ko a gabatun fi an so a saki uzza cikin rawani zan akwai kyallen da aka saki an kanada akwai kyallen da ka ragewa ya yi shi da ke alaɗe mai shi shi ta dula ma'i rawani gan eh? wa izratu sannan an so a yi mai kwazali wai wanda ke daga cibiya zuwa minnan wannan tsoron kwabi gine a cikin kwazali ba ya kamuna wani fafa ta ni wani kafin na guda biyu ko kenan suna ka Wasu wa sabu'un a mar'atin amma ita kuma mace an yi mata bakwai na gane ku wato akwai zari za a mata kasu wanda aka rasha mutan tana na har zuwa gwargwanta kuwa da mayayi ya za a sa mata wa khaludun da'il kulli lifafatin masu a sa turare kashin kuma ki lifafa a sa turare wa ala qudunin yulfaqu wato kuma an sa turare wai bisa da bisa da bisa da hada wadda ake kankarawa na yi ga magaskiyarsa wato kaga ana son ya ta ga baki da hanci da idanu da kunnuwa da gaba garin ya bude duka kurafi wannan shi ne mai makana ce bai yi ba da annahu har ƙuruwa suna mujaddid ya da cikin ya suna da bayani da wanda aka sanya ga manahij na malik yana zama ke ta alfarma ɗin wanda haka wannan yana cikin abin da sun kai magana a kai ne. An samu baki da da Eh? An samu a da hanci da kuma. Ina An kai iya wani abu na ko ruwa ya mutu. Ko wani ruwa ya mutu kuma inda babu inda aka tashi ya dan samu kawaituwa. ana ganin wani abin na haihuwar ko na raya ka in ana ganin shi na shi mu bukatu an mutu eh, ko a da wannan wa kafurun fi da ta turaren kafur ciki wa zai masajidihi kuma an sanya hannu turaren wuraren su jaddu ne a masallaci ne na za a zo a zuwa shi ya muka taɓa hujja da wasu zama matsala gurbaci an nake ai haya da cewa ku da kasar ta kuna cewa wai ba ba gurbaci wa annal masajid lillahi wa masallaci akan ce masallaci akan amma ka karanta da shari'a an ci shi ha sannan ba mu bari mu dawo ga abin da ka karanta mutum askari ko kuma mutuwa kun mutum ya mutu yana da bari mu yi masajidi inda ka sallah ka zo ka zuwa koko ka lalle fa fasara da taku a san mutum abin da ya da ya yi kama nan ya yi kama nan ya yi masajidi in mutum da yau an masajidin laba ba wani rajula na abu kai mun kara sai in mutum ya mutu kaka sa turare da gwiwa ta yi kuna ne da goshi ne wata na ciki yana kafa eh sai zuwa dan na gaba muka muka ne ga wani mai gona dan wali mu ya tafi ko ne zala ko ko da fakara wannan makajir la ka dago hari yace a a eh, haka nan amma mu abin da mun gani ta da ba sai masallaci ba

baki da hanci ne da idanu da kunwa ne wa maraƙi da maraƙuna shi wato inda ya labu ya labe shi na na jiki kuma abin nan hamuta, kuma nan kanin duwan yanzu da abin a halba turare an ka ce amma in ya zama mutumin gida na bai har ma haji an ka kawai mai ba haram na ya sa turare ba to kai da ya mutu wannan ta haji wa motar takan wanda ke kama yadda ta bata ranka ce ko mace ka ta sun tana ta gabata ta turare amma in san mutu ga masu wala ya ya hu amma bugun ne kai jikin da sama wata ce turare mai inda ta kaba ba ta jikin da sama mai inda ta kaba turare mata ta mata ce turare ko kun zama wanka da sun gaba wanka su jayi

wa isra'uhu an ku wato shi wanda abin nan mai rakiya ce amma kashi gudu in ya gudu yana ta yi da tsoron Allah ne ba da ruku wa hu sannan wanda abin nan wanda zai rike jana'iza in dai ka shi shi ka fara tiya gaba da rakiya ga jana'iza wanda aka to shiga gaba wata akuru rakibi amma wanda a sama ya bari janaba su ruwa don kashi cikin ma mahudu wata ba ko wa mara'atin kajiwa an so kuma ita mace ta tsaya da baya wanda za ta rike ta iza shi da mijinta na ko ubanta na wani shi kikin tana za ka raka shi ki tsaya da baya wa sataruha an koro da matacci tun ya zan mace a gane ko tun da a ɗaukar ta don a turbo uku ko don abin nan za a yi Allah a sa a sa wani kira an da zai da ya barin ganin hmm. su duk bakin ko a yi mata cika da kofa wannan wanda aka sa zaman abin nan na shi

salatu ala nabiyyi alayhi salatu wassalam salati ga manzon Allah kabara ta bi ko isra'u du'a da ku koyi addu'a ana ta kai bayani wa rabu ala al-aqla in yaro na ko a doko shi akan kai in kada a sa mutane a canza gida yaro a doko shi akan kai ko ga ta ci kamar yau aka yi larungu ma ga mashin kanin ya yi kuma ta kanin ko kuhu imamin bilwasi sannan an so tsewar liman ya tsakke wanda an bata ce amma namiji amma ya dan da ce da kira'i guda amin gada aka yi sahu sai shi mai sallah ya mace ma kawo da ya ba a fara sallah gare ta makaruhi ana so tsakanin liman da dawa a kai kira'i an shafi ba ƙara ga ai ba ba ruku ya ke ba ba ta ta ga wasu na ta haka ala ruku ya ke, shi ta san mutum da mutum ba wa man ke bai mar'atin haka nan kuma an so ga liman ya tsaya wajen kawatin mace nisa an ka ce a tsaya tsakiyar namiji amma mace an ka tsaya wajen kawatin sa wato kuma an kawa kariya domin a kan ne shi daga tsakiya tsakiya da ya shiga da shi suna ne kirin abin da ka tsaye wato shawa shawa maza tana da kai an gane karatu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ya tsaya wasu mar'ati shi wannan bai ce bai kasuwa da shi uh-huh. ko bayan sun mutu mata suna da an ce san ka ce wani shirika ta da ba ta babin ban da ɗa ko jika ko shirki ko la'aji da wanda a kusa kwarai ra'asul mai ta hanyar nini da shi masallaci kan wanda aka ba sallah zan dama gare ko da za ku shi wa rabu kabrin jibril

alaikum salam eh? Eh. an ce kai ne ya koma daman mai mai sallah ta ka duba gari karatun nan kai ne ya koma daman ga masallacinsa Eh. a'a yanzu a sallah kuma ta cika eh? alƙila ce kallo ba alƙila ce sai zan kuma liman shi ja ma sai tana tana gehen cikin wannan sifila ah, a bar